Sani kowa na cewa zaɓe yana yana kusatowa so mun kira su ne don mu ƙara yi musu gargaɗi kan tanadin da dokar zaɓe ta yi na cewa ana so a zaɓe a cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali babu aikata laihuhuka da dokar zaɓe ta hana misali yara wanda suka shiga 18 ba su yi zaɓe ko kuma a yi zaɓe a ba da rizal a ji a tare mutane musan hanya mutanen inec da security masu kai shi eh, inda za a sake tattara shi a faɗi sakamakon zaɓe kaga aka samu matsaloli bisa hanya a tare mutane don zaɓe bai maka daɗi ba ka karɓe wannan eh, result wani lokaci ko su sa musu wuta wani bisu kece shi da sauransu wani tare da muka yi duk da mun na su cewa a guje waɗannan to tunda kun ɗau lokaci kuna ta tattaunawa ya kuka fahimci waɗannan bayanai da suke muku na abin da ake so a cimma kowa dai na fatar cewa insha Allah za mu kokari mu kuɓuce ma abin da ya faru a shekara 2011 wato irin waɗannan tashe-tashen hankula da aka samu bayan an faɗi sakamakon zaɓe. a wannan lokaci mana fatar insha Allah sun dai alkawali su 'yan siyasa security ya alkawalin cewa zai aike shi tsakanin shi da Allah kuma su 'yan siyasa sun yi alkawalin cewa idan kai ka san ka faɗi to ai ka faɗi don da zarar ka shiga zaɓe ka san abin yi dole su faru ko ka faɗi ko ka sami nasara to idan ka sami nasara alhamdulillah idan baka samu nasara ba shi ma ka ce alhamdulillah haka Allah ya kaddaro don dole ka ci ko kuma dole kuma ka faɗi shi ka gana da gwamnan jigawa sulalami do wai me kuka ce ne duk dai magana guda ce ta magana zaɓe cewa ya kamata 'yan siyasa su su hori magoya ba su na a tabbatar da an yi zaɓe an gama lafiya